Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da matakin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi na ƙudurin da Faransa ta gabatar wanda ke bayar da damar kafa runduna ta musamman wadda za ta yaƙi ayyukan ta'addanci a ƙasashe biyar na yankin Sahel da aka fi sani da suna G5 ko G5. Duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da kafar rundunar to amma wannan ba yana nufin cewa majalisar ce za ta ɗauki nauyin tafiyar da ayyukanta ba. Ƙasashen Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da jamhuriyar Nijar ne suka yanke shawarar kafa rundunar wadda za ta kunshi dakaru dubu biyar a matakin farko. Ibrahim Yakuba shine ministan harkokin wajen kasar jamhuriyar Nijar ya jinjina wa majalisar ɗinkin duniya dangane da wannan mataki da ta ɗauka a tattaunawar su da Abdulkarim Ibrahim Shikal. Muna murna da duk kasashen kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya guda goma sha biyar suka yi na'am da wannan sojoji guda dubu biyar da za mu aika filin daga na kokowa da yan ta'adda da kokowa da masu sai da kwaya da kokowa masu kafin suna cikin yankin sahel. Ko da yake majalisar ɗinkin duniya ta aika sojoji wajen dubu goma sha uku a ƙasar mali akwai sojoji wajen dubu hudu na wasu ƙasashe da ke cikin wannan yanki da kwanciyar hankali ba ta samu ba mali kuma ta samu makwabtanta ba shi sa shugabannin ƙasarmu guda biyar yau da wajen wata goma sha ɗaya a chad kuma da wata uku da suka wuce nan mali suka ce to lokaci ya yi na mu samu izini game da majalisar ɗinkin duniya don mu aika sozawan mu su yi aikin da ya kamata mu yi shine kokowa gaba da gaba da mu da 'yan ta'adda da masu da kwaya cikin yankin. To kamar yau majalisar ɗinkin duniya ta amince da aikiwa da rundunar ne kawai amma ba za ta bada wani goyon baya ko wani abu ba kamar dama ba ku nemi goyon baya daga gare ta bane ko me ya faru. Abin da muka so abin da muka gaya musu a bayanai kuma muka yi aiki tukuru don mu same shi ne wannan rundunar su za aika ta a cikin garkuwar wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya wadda ake cima shafitar na bakwai to a gaskiya ba mu samu duka goyon bayan su ba su ba mu wannan izini ba ana ganin cewa kamar rashin samun wannan goyon baya na majalisar ɗinkin duniya a wannan bangaren da ka ambata kamar zai kawo cikas ga ayyukan da kuke son yi ba ni iya cewa zai hana mu aiki amma da mun same shi da aikin namu ya fi bunƙasa a gaugawa amma kamar akwai batun kuɗaɗe da ake bukata domin ɗaukar ɗawainiyar ita wannan runduna mai dakaru dubu biyar tashin fali kamar ana ganin cewa ƙasashen nan naku anya za su iya samar da waɗannan kuɗaɗe ba tare da tallafin majalisar ɗinkin duniya ba. a'a dama abin da muka yi da yawan sozawan da yaki da aikin da muka ce za mu yi na yaki da 'yan ta'adda wannan mu da kan muka ce ba mu da halin mu kaɗai mu ɗauke shi muka yi kira gaban duniya muka ce duk wanda ya san yaki da ta'addanci cikin wannan yanki yana da mahimmanci wanda yake taimaka mana don mu samu kwanciyar hankali muka ce ga goyon bayan shi tarayyar turai ta ba ba miliyar na sefa guda talatin ta bamu amma abin da muke nema ya huce haka nan ai sheka muka yi kira muka ce duk kasashen nan ko wanda suke da hulɗa ko suke da yaƙi da yake ko kowa yaƙi don cike sun kama mana ko da babu wannan rundunar sojojin nan ya cin kuɗin mu yawancin ƙarfi mu ai duk mutashi kare kasashen mu ko kadiba Niger kokarin da muke da Boko Haram yakin Boko Haram kadiba kokarin da muke kare iyakanmu da Libya kadiba abin da muke iyakanmu da Mali kamar ana cewa Amurka ce ta hana a amince da daftarin kamar yadda kuka gabatar aka gabatar da shi wato a sabu tallafin da ake bukata rashin samun goyon bayan Amurka a duk wata tafiya a wannan zamani anya za a samu nasara kuwa? A Amurka sun ba da goyon baya sun kuma sun yi na'am da wannan so za da za mu kai kasan Mali. Abin da suka yi jayayya da shi yana can an huce shi yanzu abin da muke bisa aiki abin da duk kasashe suka yarda. Yanzu miye mataki na gaba bayan samun wannan amincewa ta Majalisar Ɗinkin Duniya? To mu ne abin da ya shafi mu kasashen wannan guda biyar mu za mu yi aiki da ƙarfin da ke gare mu. Tun ma muna da ɗan ƙarfin mu na da wannan ƙarfi za mu fara aiki da su za mu. Singin kuma sai mu jira abinda da muka samu lokaci zuwa lokaci abin da hali ya bada za mu da shi amma ba za mu tsaye ba mu ce muna jira sai in mun samu duka taimako za mu fara. To ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba muna godiya sosai. Na gode wa Abdulkarim assalamu alaikum. Yanzu kuma sai a kasar Congo inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi hukumomin jamhuriyar demokradiyyar Congo da taimakawa wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye da ake zargi da kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Kasai. Shugaban hukumar Zaid Ra'ad Al Hussein ya shaida wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa gwamnatin kasar congo ta ba 'yan bana mura makamai domin yakar 'yan tawayen kamwina cocin ɗariƙar katolika ta ce sama da mutane dubu uku aka kashe a yankin na kase a cikin watanni takwas adadin da ya zarce alƙalumman da majalisar ɗinkin duniya ta bayar a farko awali janyau ya tattauna da alkasum abdurrahman wani mai sharhi kan lamuran tsaro a nahiyar afirka daga jamhuriyar nijar ga kuma yadda virus ta kasance shi dai rikicin jamhuriyar congo ba sabo ba ne ita Congo dai kasa ce wadda ba za ta zama lahiya ba saboda ita ce dauke da nauyin kasashe da dama na turawa na ɗaya kenan kenan shi wannan rikici wanda yake faruwa yanzu wani sabon salo ne wanda ya bayyana a wani lokaci wanda zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa sun kasa yiwuwa saboda rashin wannan buƙatar daga gwamnati mai ciki. kenan abubuwa da dama za su taso wanda tabbatar da gaza yiwuwar yin zaɓen na dole a nuna wani bangare na ƙasa yana cikin tashin hankali ko kuma ƙasar tana cikin wani halin kakani ka yi zaɓe ba zai yiwu ba kenan gwamnati ne ci ta dore. E kamar yankin nan na ƙasai eh, kamar ah, menene ya kawo tushen wannan rikici da har ah, wasu alƙalumma ke cewa an kashe mutane sama da dubu uku. To kasa ita Kwango girma gare ta a in ka ɗauki kasai nesa take da babban birni kuma a gabacin ƙasa take kuma yanki ne wanda yana da arziki na gabashin ƙasa kuma wani yanki ne wanda an shima ana ko ana tono ma'adinai wanda al'ummomin ba su cin gashi a to kusan abubuwan da ke faruwa kenan amma cin moriyan ne kasance wanda ke cin moriyan can suke babban birni na Kinshasa sauran al'ummomi wanda suke ainihin 'yan wurin ba su cin wani hmm. Shin yanzu akwai yiwuwar ita gwamnati za ta bari har wato masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya su shiga domin tabbatar da wannan

kisa da kuma zargin da ake na cin zarafin bil'adama? To su dai masu bincike a Kongo yau suna da cikakkiyar barazana tunda kaga waɗanda suka zo yanzu kusan wata guda da wuce ko wata biyu hallaka suka yi aka ma rasa wanda suka hallaka su daga baya aka ɗauko wasu mutane aka ce su ne suka hallaka su suna na ana musu shara. Babu wani wanda za a yi zawa ya gabatar da bincike bisa abubuwan da suke waruwa a cikin kwanciyar hankali da tsanaki baya yiwuwa. Kana nufin kamar ko ba za a samu goyon bayan gwamnati ba? To shi dai babu samu cikakkiyar tsaro tunda idan ka diba sojoji na majalisar ɗinkin duniya wajen soji dubu sha bakwai ke da ko dubu sha takwas ita ce babban mishin ko mishiyon ta majalisar ɗinkin duniya wanda dakarunta suke a duniya kuma har yanzu ba su cimma kai su ba balle a ce an tsaye da wannan aiki na dakarun majalisar ɗinkin duniya sun dawo kusan kullum hannu agogo komawa baya yake aikin ƙara lalacewa yake hmm. kenan babu wani cikakken tsaro na wani wanda za ya zawa ya wani bincike uwa ya ce ya gane wani abu babu wani abin da za a iya ganewa kuma babu wani binciken da za a yi. Kana ganin kamar duk wani mataki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ɗauka ba zai tasiri ba a wannan rikici na musamman yankin Kasai. Babu wani mataki wanda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai ɗauka wanda zai yi tashi duk warware wannan rikici warware rikici ne na cikin gida kuma kusan in ce an baro kyawu ranar aihuwa ana iya kawo saukin wasu abubuwa kasu waru amma ba ni tsammanin ana iya hana waruwarsu ko kuma ana iya ɗaukar wani mataki na ladabtarwa bisa wani ko wannan ko wancan. to muna godiya alkasim abdurrahman da ka bamu lokacinka muka tattauna da kai. to madalla Yanzu kuma sai mu dawo a bangaren da ya shafi kasashen yammacin Afirka, inda shugaban kasar Togo Foroya Simbe da ke rike da shugabancin kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ecos ko sai dai yawo to ranar Lahadin da ta gabata ne yake ci gaba da ziyarar bododin da suka hada kasar da kasashen da ke makwabtaka da ita domin ganewa idanunsa tare da jan kunnuwan jami'an da ke kula da shige da fice da su tabbatar da sun yi aiki da dokar sakin mara shige da fice na mutane da kuma dukiyoyinsu kamar yadda yarjejeniyar da kasashen suka rattabawa hannu ta tanada. To domin jin yadda shugabannin 'yan asalin kasashen na ECOWAS da ke zaune a ƙetare za su ce dangane da wannan yunkuri na shugaba Foro Be. Alhaji Sa'idu mai masara ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Nijar mazauna Legas a tarayyar Najeriya ya man tsokaci. Eh, hakikanin gaskiya wannan yunkuri da ya yi yunkuri ne wanda dama musamman mu mambobin kasashen ECOWAS hmm. abin da muke so kasashen ECOWAS su tabbatar da wani yankurin inda suke su tabbatar da duk inda memban ECOWAS zai je ba kafura domin ita wadda takarda ta ECOWAS wa'ansu in sun rike da da yake sun san ma'anarta akan takura musu kuma su dage to dalilan ne daga cikin irin wa'annan akwai mutane da yawa da za su rike takarda ta ECOWAS sai su dai suna yawo da ita sai ga ga mutum da takardar ECOWAS kuma sai ana tambayar shi ya kawo kuɗi akwai inda ma za ka je wasu bododi ciniki za a yi da kai nawa za ka ba mu ma kashe ka wuce wanda bai kamata ba in ka ce ma ba za ka ba wani abu ba karshen ta ma a ce to ba za mu ma kashe ba kuma in ka je gaba a kama ka a ce ka shigo ba a yi ma kashe ba hmm. so saboda haka wannan yunkuri da shi ya yi gaskiya muna goyon bayan sa kuma muna jin daɗin sa yana da kyau gaskiya ƙasashen ECOWAS su tashi tsaye nasu da cewa membobin su na ECOWAS ba a takura musu bangaren shiga da hice don gaskiya muna kalubalanta irin wannan matsaloli da yawa musamman cikin ƙasashen mai ECOWAS abin da yake ciwon tuwa shi ne, ka rike takardar ECOWAS da wanda bai rike ba ya shi ka daraja matsalar da muke fama da ita kenan idan mutum bai da takardar ECOWAS zai hau dan a taba ko bashin ko okada ma'ana kawai zai wuce kai da azzakar ECOWAS sai ya riga ka inda zaka yi kuma ka wala matsanta a hanya kuma a boda ko kuma kuna tafi a hanya wanda bai da takarda da an leka kawo kaza ke shikenan a amshi dan abu kaɗan bai taka kala karya ba kai kai da ka bi doka ta kasa da kasa ta kowace da a zuwa ɓata maka lokaci wannan shine muke son shugabannin mu na iko su ja ma jami'ai na hulɗar jama'a musamman akan shiga da ita da su ja musu kunnuwa akan takura ma baki ɗan iko musamman wanda suke takardu a su ya kamata a san da su a san matsayin su a cikin ƙasashen iko. kai a ganin ka wannan yana ta'allaka ne bisa yadda ya zamanto su waɗanda ake takurawar ba su kai korafi ko kuwa an fi su ne ko sun kai korafi ba inda za a shafe musu hawaye. ina za su kai korafi masu kan korafin ma ba kowane lokaci da ake amsa musu da kukansu wannan shugaba na wannan kasan da ya fito ya yi wannan aiki muna fatan Allah ya saka masa alkhairi kuma muna son shugabanninmu na kasashen ECOWAS su mara masa baya amma ka sani wa'inda adda idon korafi ma in sun kai korafi za a ce an ji ba abin da za a yi wannan abubuwan mun gan su muna da wutunan akan su akan kasashen ECOWAS ana keta haƙi musamman ga wa'inda suke takardu ma su sun yi kowa zama kamar ya kasan dai ba ma yan kowace bane mara shi takarda zai wuce kawai ba wani wahala amma kai da kai takarda sai an bata maka lokaci kenan wannan yana nufin cewa yana sanyaya gwiwar mutane kar su ma yi takardun ko da suna da kar su nuni mu muke karban takardar ecos muke wa mutanen mu wasu cewa suke ma to ina amfanin ma takardar ecos na rike ta an karbi kuɗi hannuna na je zan tsallaka boda an ce sai na biya a mun kashe to wani bai da komi ya riga da tsallakawa ni da rike takardu an rike ni to ina amfanin ta kusan mutane ma kashi saba'in cikin ɗari ma ba su san ma su yi dan sun san cewa in ma sun yi za a bata musu lokaci domin ba za a taurare su ba a matsayin su na sun bi dokoki na ƙasa da ƙasa na ecos da ecos. Sarki Salman na ƙasar saudiyya ya naɗa ɗansa Muhammad bin Salman a matsayin yarima mai jiran gado matakin da ya sauya tsarin gidan sarautar ƙasar. A naɗa Muhammad bin Salman ne a matsayin yarima bayan tuɓe Muhammad bin Naif wanda kuma aka tuɓe a matsayin ministan cikin gida. Wannan dai na matsayin ƙarin ƙarfi ga sabon yarimin wanda ya yi watsi da dukkan wata tattaunawar sulhu da Iran da kuma ya jagoranci rikicin Yemen. da aka kashe dubban mutane a ciki da kuma haddasa rikicin kasar Qatar da kasashen tekun fasha. Ahmad Tijjani Lawal wani masanin siyasar kasashen gabas ta tsakiya ne daga tarayyar Najeriya ya bayyana mana cewa sabuwar siyasa ce ta kunno kai a tafiyar kasar Saudiya. Ga dai abin da yake cewa a tattaunawar su da Awal Ahmad Jinyau. Da farko dai a tarihi na tsari na tafiyar da sarauta a kasar saudiya ina ganin a dan kusa a nan dan lokacin babu wani lokaci da muka ga cewar an taba cire ah, mai jiran gado ko wanda yake bin sa a cikin tsarin sarautar saboda wani abu da ya yi ko laifi ko wani abu haka to bari ma wannan kusan ba a faɗi dai muhimman laifukan da yi ba amma maganar dai shi muhammad da aka kawo shi bin salman aka ce shi ne mai jiran gado yanzu waliyul ahad kenan suke cewa da shi wannan ya bude wani sabon shafi a cikin tsarin masarauta na kasar saudi domin ba a taɓa yin haka an tsallake wani abu ba ko da a girma a shekaru haka suke bi ko wannan ya girma wannan da ko kwana ɗaya ne shi ne a gaba da shi amma yanzu da aka jujjuya abubuwan da kuma ikon da shi kansa aka ba muhammad din tun kafin ma ya zo wannan matsayi ya nuna cewar tsari na shugabancin kasar saudiya ya samu canji waɗanne irin canji kana nufin kamar yanzu shekarunsa idan aka yi la'akari da su kamar saɓanin na mahaifinsa da ya zama sarki wanda yanzu haka ya haura tamanin Eh mahaifin zai da shekara tamanin da ɗaya kuma in baka manta ba a cikin watan janairun dubu biyu da sha biyar ya zama sarki kaga kusan ka iya cewa da shekara saba'in da tara ya zama kenan dan haka kaga ba za ka kwatanta shi da shi wannan yaron ba da yanzu shekara ta talatin da ɗaya hmm. kuma talatin da ɗayan nan ya nuna tun da farko yana son ya sa hannunsa a cikin abin da ya shafi harkar tafiyar da kamfanin mai na ƙasa da da wani abu da ya shafi tsari na tattalin arziki hmm. kuma ya taɓa yin ikirari cewa za su yi kokari su ga cewa babu wata ƙasa hmm. musamman ƙasar Iran ne yake nufi a wannan lokacin da ya fito ya faɗa wanda za ta samu wani iko ko ce wani abu dangane da abin da ya shafi tsarin addinin islama da kuma wuraren da ake da su na makka da madina da makamantansu. kamar yanzu ya kake ganin wato makomar saudiya musamman shi yariman na yanzu da ake ganin kamar harkar tsaro da ma tattalin arziki hamma da rikicin nan da na katar da ake ganin kamar yayi ruwa ya tsaki a ciki. To gaskiya abubuwa za su canja. Harkar tattalin arziki ka ce ka juya ta lokaci daya, ka haɗa ta da harkar siyasa ta ƙasashen ƙetare, ka hada ta da rigima ta addini, ka haɗa ta da rigima ta yaƙe-yaƙe da ake a Yemen da makamantar. Abu ne da baya buƙatar yi masa gaggawa, baya buƙatar wanda zai nuna masa kunciya. Abu ne da yake buƙatar mutum wanda zai kalli abin ya kuma nuna halin da ta kwaci. To kamar ya tafiyar Yariman zai kasance musamman a yanzu da ka yi magana cewa kamar kamar wani sabon salo ne ko tsari aka gani a saudiya tukunna ya warware wannan matsala ta cikin gida da aka samu ta juya wannan tsari na sarauta mutum ya zama yana mulki ya sa ɗansa ya zama shi ne zai zama ya gaje shi wannan babu shi a tsarin ƙasar saudiya yanzu aka zo da shi da kuma masana tattalin arziki to sannan ne zai iya ɗora saudiya akan wata ƙasa don haka yanzu ƙalubalen da yake ga wanta na farko shine ita kanta ƙasar ta karɓe shi ta karɓi tsarin hmm. kafin ma ya fito waje. Ahmad Tijjani Lawal muna godiya kwarai da ka bamu lokacin ka muka tattauna da kai. Na gode kwarai da Yanzu kuma bari mu rufe shirin da wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar. A yayin da damina ke ci gaba da sauka lokacin da manoma ke ci gaba da fafutukar neman irin da za su shuka domin tanadin cimakar lokaci na gaba da kuma ya zo ya haɗu da azumin watan Ramalana ga shirye-shiryen sallah wanda ya sa al'amurra suka yi tsauri wa al'umma musamman mazauna karkara. Wakiliyarmu lidiya Ado daga birnin Yame ta haɗa mana wannan rahoto. lokacin sallar lokaci ne da ya zama na ana bukatar kuɗi domin biyan bukatar yara ta fannin tuhayi da kuma abin da ya sha hici maka shin ko yaya magidanta manoma suke shi da wannan mawuyacin lokacin mamudu salai na ɗaya daga cikin manoma a nan birnin yamai ga abin da yake cewa kamar yadda kuka ce ne ga sayan iri ga kuma azumi ga kuma talauci komi ya yi tauri komi ya yi tsada babu kudi kai dai abun ya cakule babu inda za ka sa kai dai ka ji daɗin rayuwanka mu dai yanzu dai mun ce dai allah hmm. eh, mun ce dai allah ya kawo muna sauki game da abun da muke gani ga sallah kuma yara suna so kayan kayan sallah mata suna son kayan sallah mu da kanmu ma mun samu jallabiya wannan da za mu samu ta wajen idi muna so kuma kaga ga abinci da za a yi a raba ma amina arziki da eh, makwabci ga wannan duka masololi ne da sun ka shiga juna. Sola Abdullahi masanin tattalin arziki ne ya mini hushin baki akan irin halin da al'umma suka tsinci kansu. Lalle kai sallar ta zawa cikin wani yanayi wanda dukka in aka ɗauka wato ɓangare-ɓangare na eh, mazamna cikin ƙasar niger wato ina ɗauka kamar a wanda shahi ma'aikata na gwamnati ko kuma eh, makiwata ko kuma masu yin noma wato za su yi wannan sallah cikin hali na kaka nikayi wa'ansu yar shibkar da suka yi kenan abin suka tanada na iri wanda suka sanya ya zamanto wa'annan ruwa da suka zo duk sun ɓata shi wa'ansu kuma da mana san an sani tun ba da bata yi ba kuma abin da suka tara saboda su fuskanci wannan lokacin hallar kuma babu shi kin gani kenan abu abu ne ya zo eh, wanda ake ce ma kamar eh, eh, riban yawa ne aka yi wata wahala ta ta iske kuma wata akwai makidanta masu kira ga al'umma da su yi hakuri idan har ba su da abin girkawa lokacin bikin sallar domin kaucewa sallah ta wuce ta barwawa da bashi sunana Mamman Saidu. Dole a hankulin babu. To kowace shawara a masanin tattalin arzikin zai bayar a wannan mawuyacin lokaci Sola Abdullahi. Dukka dai magana da muke wato bisa haraka sallah ce za mu huta daga cikin yanayin azumi za a yin sallah. Shi kuma Allah ya ce bai azama ba rai sai abin take iyawa. Kenan in ba kada Allah ya sani. Lidiya Ado, sashen Hausa na rediyon RFI daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka je a cikin shirin da kuma wakilinmu daga Yamai Lidiya Ado, ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.